tana kiyaye da na sam'a a basara wal fu'ada kullun ulaika kana anhu mas'ula wannan gabai da su ake neman ili. idan ya zama kana nan dan uwa zaune tare da mu amma tunaninka yana can shagonka yana can unguwarku yana can gidanka yana wurin matarka sai a gama karatun malam sani ya karanta ba kama fahimci ina ka gama ai sharhin su duk baka fahimta ba zaune kawai kake baka fa'idanta ba sai ka rika tafkar abubuwan kana da tsannan can ka ta tafi can sai a tashi baka fahimci komai ba da wannan ba a tsince ilimi da wannan ba a karatu da haka daga cikin ladubban mai sauraron karatu ya kyautata niyyarsa tun farkon farawa da katako kataho da kyakkyawan niyya ka zo na neman ilimi ka zo da kyakkyawan niyya na kana so abin da za a karanta na karatun ka fa'idanta wannan kyakkyawan niyyar taka a ta za a gina a baka lada idan ka zo da mummunan niyya so kake ka ji me za a ce so kake ka kama kuskure babu niyya mai kyau ka zo kawai a kai dai kawai gakarar ne kawai an ja ta kiriri an jawo ka kazo ba ka da manufa sai a gama karatun bai fa'idantar da kai balle haye maka tasiri ka amfani da jinka da ganinka da zuciyarka da tunaninka sannan kuma kai kokari ka kyautata niyyarka da fatan Allah ya mana tarayya a ladan abin da za mu karanta abin da mu yi Allah ya dace da mu wajen gane abin da mu karanta mu karanta shi daidai mai ba mu ikon fahimtarsa kuma ya ba mu ikon aiki da shi abu na gaba shine karatunmu da muka taho a baya a bara mun cike ne ƙarshen suratul ahqaf a bana za mu dora kan suratul kitali ko kuma suratul muhammad dai ana kiranta da wannan suna wanda ita wannan sura a in muka duba ita ce sura ta 38 wato ina jin ko ita ce sura ta 47 daga sama in ka ɗauko jerin wato lissafin surori na alkur'ani sannan kuma ayoyinta ne guda 38 ko kuma da tara gwargwadon saɓani na malamai na ulumul qur'an akan ta za mu tashi a wannan shekara insha Allahu ta'ala kuma za mu ji mai take karantarwa sannan mu sani cewa in an zo qur'ani karantar da shi ya sha bamban da wa'azi qur'ani ayoyi ne za su zo da hukunci za su zo da bayani kamar da na faɗi tun ɗazu na wata kissa ko tarihi to ba zai yiwu mai tafsiri ko mai karantar da ƙur'ani ya koma da ma'anar ayoyi saboda wani yanayi ko wani dalili ya fassara su ba daidai ba yiwa dole yadda nassi ya zo haka ake ƙoƙari a ga an fassara shi sawa'un ya dace da san zuciyar wasu ko ya saba da san zuciyarsu sawawun ya dace da wani yanayi ko bai dace ba domin nasi ne ba yadda ka iya yadda Allah ya faɗe shi da yadda malamai suke tafsirin shi haka za a ji shi saboda haka ina fata yan uwa su fahimce mu kan surorin da za mu karanta da ayoyi mu sani amana ce a gaban mu magana ce ta Allah ba ta mu ba malam sani bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم نعم آه كما يدنا فدي سوى سورة محمد sura ce madaniya kamar yadda malaman ulumul qur'an sukan bayanin sura su kira ta makiya ko madaniya suratu muhammad sura ce madaniya wato samma suratul qital ana ambatanta surar yaƙi wa suratul ladina wato sannan wa suratul alladina kafaru har wa yau ana kiranta surar waɗanda suka kafirta sannan ana kiranta suratu muhammad wannan kalma ta suratu muhammad an kira ta da wannan saboda a cikin surar aya ta zo da wannan muhammadu rasulullah walladina ma'ahu ashidda'u alal kuffari wato wasu ka ce an kira ta suratul kitan saboda tana ba da labarin yaƙi ne kuma an kira ta sura waɗanda suka kafirta saboda tana bayanin kafirai da suka kafirce da kuma irin sakamakonsu hiya samanin wato samanin wacisin wa talatuna aya ayoyinta wato talatin da takwas ne ko da tar kamar da muka faɗi gwargwadon saɓani na malamai wa mawdu'u ra'is alqital wal hasu alaihi abinda take karantarwa topic ɗinta da tafi mai da hankali a kai shine bayani da kwadaitarwa akan yaƙi an gane da kyau kwadaitarwa da zaburarwa akan cewa a yi yaƙi lokacin da yaƙi ya kama a yi shi da hifzi karamatul musulmina domin a kare mutuncin musulmi wa hurmati din kuma a kare mutuncin addini wannan shine abin da sura take karantarwa kwadaitarwa akan yin yaƙi shi ko yaƙi da shi ake kare mutuncin musulmi da kuma shi ake kare mutuncin addini wannan shine abinda surar za ta tattauna Allah madaukaki ya ce allazina kafaru wa saddu an sabilillah waɗannan da suka kafirta kuma suka toshe hanyar Allah a balla amaluhu ayyukansu sun tozarta ayyukansu sun ɓaci in ma sun yi wallazina amanu wa amilu salihat waɗannan da suka yi imani kuma suka yi aiki na gari aiki na kwarai. wa amanu bima nuzila ala muhammadin kuma suka yi imani da abin da aka saukan da muhammad sallallahu alaihi wa sallam shine alkur'ani wa huwa alhaqqu min rabbihim kuma dama shine gaskiya daga ubangijinsu kaffara anhum sayyi'atihim su kam an kankare masu munanan ayyukansu wa aslaha balahum kuma an gyara sha'aninsu da halinsu zalika wancan abu da aka yi na su kafirai aka aikin aikinsu ko da sun yi su ko muminai aka gyara nasu Allah ya yi wannan ne bi annal ladina kafaru taba'ul baɗin domin su kafirai sun bi ƙarya sun bi ɓata sun bi son zukatansu wato ainihin dalilin haka ne ayyukansu suka ɓaci ko aka ɓata musu aikinsu wa annan na amanu taba'ul haqqa min su ko waɗanda suka yi imani sun bi gaskiya ne daga ubangijinsu ƙur'anin nan da aka saukar sun karɓe shi sun aiki da shi kazalika yadribu Allahu lin-nasi amsalahum hakanan Allah yake buga misali na yadda yake ma bayansa kafirai da suka fanɗare da sakamakon su. kuma yake bayanin muminai da suka yi imani da nasu sakamakon ake buga wannan a matsayin misali wato ainihin kazalika yadribu Allahu lin-nasi amsalahum waɗannan ayoyi da muka karanta na farkon wannan sura kamar yadda muka ji Ibn kasir muna yin amfani da tafsiri biyu tafsirin rajul azhar na malam shek abubakar mahmud gumi mun ga ƙarin bayani da fa'idoji muka koma cikin Ibn kasir Ibn kasir tafsiri ne daga cikin manya-manyan tafsirai na ahli sunna wanda ake dogaro da shi domin shi ne mai shi ya tsara shi akan tafsirul qur'ani bil qur'an ko kuma tafsirul qur'ani bil sunna ko kuma tafsirul qur'ani bi aqwali sahaba haka a jere to shi yasa yana cikin tafsirai da yan uwa ahli sunna na duniya ga baki da suke dogaro da shi an gane da kyau mun ga abin da duk zamu fa'idanta mukan koma a ciki don mu ƙara zaƙulo fa'idoji mu ƙara fa'idantuwa da su a wannan farko aka fara mana da na kafar waɗanda suka kafirta siffar su ta kafirci sun riga sun kafirta amma kira su da cewa su kafire ne kun gane da kyau allazi na kafaru bi ayati llahi na sun kafirce ma ayoyin Allah da Allah ya saukar shine alqur'ani wa saddu ghairahum kuma suka toshe wasunsu an sabilillah wato laifin su bi kenan su kansu kafaru sun kafirce ba su tsaya su kafircin ba kadai a'a kuma suna kokari su toshe wasu ma kasi musulunci wannan ɗabi'a ce a ta kafirai ba ta duniyar yau ba kenan kadai za mu ga kafiran duniya yau ba su tsaya kiristoci su ce cocin su ba kadai yahuda su ce wurin ibada su kadai ba tsaya wannan ba da wannan ne da an zauna lafiya a duniya a a kokari suke da karfin tsiya sai sun toshe waɗanda suke so su bi Allah wanda suke so su bi gaskiya to shine sa ma malaman tafsiri daidai nan wajen fassara ma'anar suka ce fassara shi da ma'anar wasaddu an sabilillah sun toshe wasunsu daga hanyar Allah shi ya bi daga ce wasaddu an sabilillah cewa sun kafirta kuma ainihin sun bauɗe domin sadda ma'anar sadda tana da ma'ana biyu a larabci akwai ma'anar ta na ka toshe ka hana wani akwai ma'anar ta kai kan kan ka tsaya ka ki kai kanka ka toshe da kanka kenan ka kibin daidai din an gane da kyau domin fassara ta da cewa allazina kafaru waɗanda suka kafirta su a karan kansu sannan wasaddu an sabilillah kuma suka bauɗe ma hanyar gaskiya to kamar an maimaita kafircin kenan amma idan ka fassara shi na kafaru waɗansu kafirce kafirci laifi ne an gane da kyau sannan wasaddu ghairahum an sabilillah kuma suka toshe wasansu daga bin hanyar Allah kaga aikin nasu ya zama nawa ya zama biyu ma'anar ta fi fa'ida to haka ibnu kasir ya fassara haka magabata suka fassara shi ma na kaltowa ya daga tafsiri na irin su ibn Abbas an gane da kyau wato tafsiri na sahabi kenan wato ainihin waɗanda suka kafirta kuma suka toshe wasu an sabilillahi daga bin hanyar Allah hanyar Allah ita ce addinin da ya saukar ita ce hanyar manzo ita ce musulunci an gane da kyau ita ce sunna to waɗanda suka yi wannan aikin sai aka gaya mana sakamakonsu Allah ya ce me a zalla a amalahu ayyukansu sun ɓaci ko an ɓata ayyukansu domin a amal ɗin su ne maƙolin bihi a zalla a amalahum abinda suka yi ya zama sababin ɓata ayyukansu in ma sun yi kenan ibn wato malam yake cewa ahbatallahu a amalahum kai da amir ta'ani kamar ciyar da abinci sannan wasilatil arham da sadar da zumunci fala ya rauna laha fil akhirati thawaban wa yujzauna biha fid dunya ba za su ga komai ba waɗannan da suka toshe suka ki imani da Allah suka kafirci suka toshe wasu aikin su ya ɓaci na ciyarwa yau majalisar ɗinkin duniya za ga ta haɗo jirgi guda da kaya na abinci wai ya sauka a somaliya ana ba 'yan gudun hijira ya sauka a ina ne ya je ina wai su ne masu tausayin 'yan adam su suke da kungiya mai kula da haƙƙin ɗan adam su waye waye duk wannan abin da suke na kira za su ce da duk duniyan nan tunda suna nan a matsayin su na kafirai a zalla a amalan ba za su sami lada ba a wurin Allah gobe alkiyama haka nan kafiri duk abin da zai aikin ciyarwa ne a sadar da zumunci da ko menene ba zai ga ladan shi ba gobe alkiyama shi yasa Allah ya ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura cikin suratul furqan kafirai abinda duk suka na aiki za mu zo zuwa ga aikin qadimna ila ma amilu min amalin duk abin da suka aikata na aiki gobe kiyama faja'alnahu haba'an mansura sai mu sa shi abin daidaitarwa kamar abin da za ka ɗaga toka mai gari ko wani abin nan ka ɗaga shi cikin iska mai ƙarfi ya za ta barbaɗar da shi to haka za a baɗar da aikin su wala nuqimu lahum yawmal qiyamati waznan duk kafiri ba za a aje mai wazani ba mizani balle a ce can yayi daidai can yayi ba daidai ba za a auna kawai dan wuce ne wuce zai tafi to wanda ke da wannan sifa me abin sha'awa gare shi in ba ka jawo shi ka samo shi daga wancan halaka ba amma yau sai ya zama kafirai wai su ne abin sha'awa a idan matasanmu a idan duniya su ne abin kallo su ne abin koyi kai kai da kake cikin ni'ima ta musulunci kai da Allah ya baka manzo ya baka sahabbai duk koyin duniya da za ka yi na rayuwa nawa yana tattare da su sai ka aje su ka ɗauko kafiran duniya wanda Allah ya ce a zalla amalahum su ne abin koyinka saboda haka abin da Allah ya ba mu labari kenan nan dangane da abin da za a yi makafirai sannan sai aya ta gaba Allah ya ce wallazina amanu wa aminu salihati waɗannan da suka yi imani sannan suka yi ayyuka nagari wa amilu as-salihat suka aiki nagari mun sha bayani aiki nagari baya yiwuwa sai da abubuwa biyu bayan imani shine asalin dukkan aikin da za ka yi a baka lada to in ka zo aikin kuma bai zama na gari salihi sai ya zama kayi shi don Allah sai kuma kayi koyi da manzo sallallahu alaihi wajen yin aikin baka sha gaban manzo ba baka sha gaban Allah ba Allah ne ya ce kayi kai don Allah sannan kuma kai don manzo to sannan aiki zai zama salihi allazina amanu wa amilus salihat waɗannan da suka yi imani kuma suka yi ayyuka nagari wa amanu bima nuzila ala muhammadin kuma har wa yau suka yi imani da abin da aka saukar ma manzo ibn kasir daidai nan ya ce ku dubi wannan siyakin tanda aka ce wallazina amanu wa amilu salihat mai imani ta can ta farko ai ta hada hada imani da abin da aka saukar ma da manzo ko ko ba ta hada ba amma sai aka ware wa amanu bima nuzila ala muhammadin aka ware wannan aka sake maimaita shi abin da suke ce mazikirul khas da al'am bayan fada abu a dunkule sai a zo a sake ɗauko wani a sake maimaita shi ko da a nuna maka muhimmancin abin ko da a nuna maka darajar shi da kima shi kamar cikin inna anzalnahu da aka ce daren lailatul qadr lailatun ko tanazzalul malaikatu sai aka ce ne wa ruhu fiha dare ne da mala'iku sukan sassauka a ciki mala'iku shin Jibiru bai shiga cikinsu ba amma sai aka ware shi kare aka ce wa ruhu waye ne ruhu anan mala'ika Jibiru, duk haka malaman tafsiri suka fassara tanazzalul mala'ikatu wa ruhu fiha mala'iku suna sassauka daren lailatul qadri sai aka ce da ko mala'ika jibril me yasa aka ware shi aka maimaita dan a nuna maka darajarsa da kimarsa da matsayinsa to haka anan kai bayan imanin kanadin na da arkanul iman daga ciki akwai kai imani da dukkan littafan da Allah ya saukar a ciki akwai qur'ani ko babu amma ayan nan da a nuna maka matsayin alqur'ani sai aka ware shi shi aka maimaita Allah ya ce me a ayar sai aka maimaita aka ce wato ainihin wato da aka ce menene ayar wallazina amanu ko eh wa aminu salihati wa amanu bima nuzila ala muhammadin wa huwa wannan kuwa imanin da abin da aka saukan ma manzo shine gaskiya daga su. ma'ana shi alqur'anin shine alhaq min rabbihim daga su yake alqur'anin gaskiya ne wato babu magana ƙarya a cikin sa kenan ina fata kun gane saboda haka wannan abi da suka yi su kuma sai aka gaya musu me me sakamakon su saka ce kafara anhum sayyi'atihim an kankare masu munanan ayyukansu wa aslaha balahum kuma an gyara su, an gyara halin su ko wadancan da aka ce sun kafirce sun toshe hanyar Allah sai aka ce mai azalla a amalahum su ko wannan kaffara anhum sayyi'atihim to ne zaka zaba ka gani anan kai wane za ka zaɓa kafirci ko musulunci imani ko ja'irci wanda yake mumini mai aiki na gari mai aiki na ƙwarai wanda ya imani da ƙur'ani ya yadda da shi an kankare masa munanan ayyukansa ma'ana abin da yake munana aiki iri biyu ne munana akwai manya-manyan kaba'ir akwai ƙanana malamai suka ce manya-manya sai kayi nemi tuba da kanka ƙanana kuwa Allah yana gafarta maka ba kama san ya gafarta maka ba mumini ko baya manya manyan zunubai ƙarana kuma akan yafe mai su wanda yake bai ma san yayi ba Allah ka gafarta mana zunubanmu Allah ka yafe mana zunubanmu Allah yace, ce zalika bi annal ladina kafaru ba batila wancan abin da aka yi rairabe kafirai aka ɓaci aikin su za su tafi wuta muminai kuma aka gyara sha'anin su sannan za a kankare musu zunuban su wannan rabe-rabe da aka yi saboda me bi annal ladina kafaru taba'ul ba'ila domin waɗannan da suka fita sun bi ƙarya albaɗil ƙarya kenan abin da ka san ba daidai bane yanzu kiristoci sun ba daidai bane yau wata mata kirista wai za ta musulunta kin yanzu dama tana sallah kaga akwai cewa tunanin sallar nan ita ce daidai haka annabi ya ce wato kullum na adam ko menene hadisin kullu mauludin yuladu alal fitra dukkan abin haihuwa ana haihuwarsa ne akan fitra ta yadda cewa Allah shi na abin bauta illa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw majisani sai dai mahaifansa su bauɗar da shi su mai da shi ba hude ko kirista ko kuma ba ma guje ashe ga asali shine ka yadda cewa musulunci shine daidai asali ka yadda manzo sallallahu alaihi wasallam abin da ya zo da shi shine daidai to shi yasa sai aka ce saboda wanda suka fita sun bi bata wato bata shine abin da yake duk ba daidai ba malamai suka ce shine sun bi shaitan wasu haka suka fassara albadil anan wa annal ladina amanu tabul haqqa su ko wadanda suka imani sun bi gaskiya sai suka fassara gaskiya da alquran sun bi alqurani mu'mine sun bi abin da Allah ya saukar na alqurani ga manzansa su ko wancan sun bi shaydan sun ki imani da alqurani sun bi su muminai alqur'ani shine gaskiya wanda ya zo min rabbihim daga ubangijin su kazalika ay mithlu zalika albayan yadribu Allahu lin-nasi amsalahum Allah yakan buga ma wato mutane misalan su yadda za su gane daidai wato yubayyinu ahwalahum Allah yakan ma mutane bayanin halayen su halaye na wanda suka yi kafirci sai a ɓata ayyukansu muminai kuma halayensu na imani sai a yi musu gafara a gyara halayensu ma bayyana ta'ala annal ladina kafaru adallu a'malahum wa anna atibaril insani bil amali yayin da Allah subhanahu wataala ya mana bayani cewa ai su kafirai an rusa aikin su ya lalace sannan su kuma wato sai aka yi mana kenan cewa abin la'akari shine aiki yanzu da me za a yi kowa hisabi shine da aiki me yasa za a saka kafirai wuce saboda sun ki imani sun aikin kafirci tafi na kafirai me yasa za a saka muminai aljanna sun yi imani sun yi aikin imani ashe wato al-mu'tabar huwa al-amal abinda ake la'akari da shi ga dan adam ya amsa sunan shi shi dan adam ne shine mai aiki na gari ba magana wani rigarka da kabila ka da bai duba da wannan baki me aikin ka shi yasa aka kawo cewa Allah baya kallon wato ainihin suran mutane bai kallon dukiyoyinsu abin da yake kallo imanin su da takawarsu da abin da ya tabbata na aikin su da kuma wato takawarsu a cikin zuciya Allah ya sa mu gyara ayyukan an gane da kyau na'am mai Allah ya ce فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا البعض وإما فداء وإما فداء حتى تبع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم لبعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم نعم بارك الله فيك الله ملوكتي yake ba mu labari kuma abin da yake gaba a nan kamar wata magana ce wacce waccan bayanin na farko za ta haifar da wata sabuwar magana Allah ya ce fa'iza laqitum ladina kafaru fa darbar riqab idan kuka haɗu da waɗannan da suka yi kafirce suka kafirce fa darbar riqab to ku daki wuyayen su ma'ana ku yaƙe su kenan ku kakkashe su hatta idza askhantumuhum fashuddul wasaqa har idan kuka tsananta masu kisa kuka yi ainihin fashidul wafa kuka tsananta daddaure su fa imma mannan ba'du wa imma fida'an ko dai bayan wannan kuma ko ku yi masu almannu shine ku yi masu baiwa ku tsale su bayan abin da kuka yi masu na kisa kuka lallasa su wa imma fida'an ko kuma ku ba su fansa haka za ku yi ta masu hatta ta ba alharbu auzaraha har sai yaƙi ta aje nauye-nauyenta ma'ana har sai an aje kayan daga kinan kayan yaƙi zalika wannan abu da aka ce ku makafirai an ce ku masu ne walau ya sha Allah walau ya sha Allah lan tasara minhum ai da Allah ya so da ainihin wato lan tasara minhum da kun ci nasara a kansu ba sai da yaƙi ba haka kawai sai Allah ya saukar da abin da zai gama da su ba sai kun yi karan bacca ba amma ba haka Allah ya tsara ba ya bari sai kun yaƙin dan a cancance tsakanin aya da tsakuwa a gane gaskiya da ƙarya haka Allah ya tsara ku yi wato ainihin yayi wannan ne walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'din domin ya jarabci sashin ku da sashi su su ji ba daɗi kuma ku ji ba daɗi na kutilu fi sabilillah waɗannan da aka kashe a fagen yaƙi a wajen ɗaukaka addinin Allah a fi wato hanyar Allah fi sabilillah kenan falan yudilla amalahum su kan ba za a tozartar da aikin su ba sai ya hadihim Allah da sannu zai shiryar da su wa yuslihu balahum ya gyara sha'anin su wa yudkhiluhum aljannata arrafaha lahum kuma ya shigar da su aljannan nan arrafaha lahum wacce ainihin za aka sanar da su ita tun a duniya ka ba su labarin yadda take sannan kuma a lahira su ganta ƙarara? a bisa wata fassara kamar yadda za mu ji waɗannan ayoyi muka koma so muka ƙara kallon su bayan wancan bayani da muka ji ga yadda al'umma take wasu sun kafito sun imani kuma kowa ga sakamakon su ko sai aka nuna mana shi mutum yana samun matsayi ne ta hanyar imani da Allah da ayyuka na gari duk sanda dan adam ya zama bai da wannan ya zama hamas kamar ya zama wato bai da amfani a ban ƙasa da idamuhu khairun min wujudihi mala yace rasar da shi shi yafi kyale shi a ban ƙasa tunda ya zama ya kafirta kuma yana ta toshe bayan Allah zuwa ga hanyar Allah shi yasa sai Allah ya kawo wannan labarin a gaba shine kala ta'ala mukhaiban lil muslimin Allah yake magana da musulmi a wannan ayoyin fa idza laqitumul ladina kafaru idan kuka haɗu da waɗanda suka kafirta a fagen daga yaƙi wanda aka tsara irin na musulunci domin ya kamata mu fahimta yaƙi iri biyu ne akwai yaƙi na kare kai akwai yaƙi kuma wanda za a shirya a tafi domin a kira kafirai zuwa ga musulunci bisa jagoranci na shugabanni na musulmi a kira su su zo su shiga musulunci domin ana nufin su da alkhairi idan sun ƙi za a ce to shi kenan za ku ci gaba da kafircin ku amma ba babu ta'addanci gare mu babu kokarin mana ba daidai ba kuma za ku ba da jizya in sun yarda shi kenan suna kafircin su ana musulunci ba yadda za su yi mutane ta'addanci ba za a haɗa kai da su ba ba shi kenan sun ƙi a kuma sun yarda shi ba su ba za su yarda ba wancan ba musuluncin ba sulhu ba zama lafiya to shi kenan a nan ne za a ce tofa musulunci abin da ake so shi ya sami ɗaukaka ba ya sami kaskanta ba sannan an kyala kafirai su kai karfi ko ba daɗe ko ba jima za su faɗa musulmi to sai a ce lallai lallai abin da ke gaba shine yaƙi yaƙin da yake da tsari da shugabanci ba yaƙi kawai na baragada ba shugaba ba komai ba an gane da kyau to idan wannan ta kasance aka yi wannan tsari duk aka tafi tsare-tsaren da duk aka yi na kai labarin a shigo musuluncin yadda duk manzo yayi da yadda sahabbai suka yi suka ki suka doge kuma suka ki yadda da sulhu kamar yadda zamu ji to abin da yake gaba shine yaƙi domin shi kafiri baya yadda ya kyale musulmi ya sarara har sai ya ga cewa wannan musulmin yana sama da shi daga duk sanda kafiri ya ɗaga kai ya fahimci kai musulmi tsoron shi kake ji ko don makamin shi ko don tsiyata shi to wallahi ba za ka taɓa shan ruwa ba to shi yasa sai Allah ya ce idan haka ta kasance fa idza laqitumul ladina kafaru fa darbar riqa dan kuka haɗu da waɗannan da suka kafirta ku da kiwayayen su malaman lugha suka ce fa darba darba wannan masdari ne wato badalun min al-lafzi bi fi'lihi ay fadribu wato ainin fadribu riqabahum darban ku daki su duka ma'anar shi uktuluhum ku kashe su wa ubbira bi darbin riqabi li anna al-ghalibu fil qatl an yakuna bi darbin raqaba anan ba ce ku kashe su ba sai aka ce fadar ko bar riqabi haka yi magana da cewa ku daki wuya domin mafi galibin kisa ana shi ne ta hanyar datsa wuya domin nan ne jijiyoyi suke wanda suke kai sako zuwa kwakwalwa kuma suke kaiwa ga zuciya da sauran jiki da an datse su wanda suke a cikin wuya shi kenan rai ya kare an gane da kyau to sai aka ce ku da wuyaye abinda ake rufe ku karkashe su kenan wannan umarni ne daga Allah an gane da kyau har Allah yake cewa hatta idza askantumuhum ay aktsartum fihim alqatla har sai kun kai matuka wajen karkashe su wa auhantumuhum kuka wulakanta su kai zama sun ji a jikinsu kuka lallasa su bil jirahat ta hanyar raunata su wa da aftumuhum kuka raunana su ka ji a jikinsu ba su da sauran wani ƙarfi da wata galaba in kun fara yakin ka ku sassauta masu sai kun kai ga irin wannan siffa din Allah ya ce fa shudul wasa ku kama su ma'ana fa amsiku anhum wa asruhum wa shiddu ma ko wato ainihin yusaqu bihil asra ku kama su ku ɗaɗɗaure su ku riƙe su sannan inda abin da da shi ake fansa to a tafi ga wannan layin wanda shi ne za a gaya mana a nan gaba wannan aye fa ma mannan badu wa ma fida'an ma'ana abin da ayoyi suke nuna wannan ayar kamar in an fara yaƙi musarna suka yi saranda shi kenan ba za a kyale su ba sai an kakkashe wasu ji a su ba daga fara ba za ku ce almanu awil fida yanzu shi kenan tunda kun ji tsoro mun kyale ku a'a sai an kakkashe wasu tukuna kamar yadda aka yi a bada sannan kuma sai an kama wasu sun zama fursunonin yaƙi sun ga sun raunana ba su da sauran wata galaba sannan sai a zo fa in ma mannan ba duwa in ma fida'an sannan daga nan kuma sai a zo ga ko ku yi masu baiwa ta shi kenan ku kyale su ko kuma ku sa masu alfida ita ce fansa ibn kasir karkashin ayoyin nan yayi bayani saboda wasu ayoyin da suka zo a surorin in aka hada su sun kawo ɗan sabani ga malamai cewa ita wannan aya ta cewa ba da dama a ba da fansa ko a ba da abin da ake ce ma wato ainihin kau da kai ku tafi to ga wasu ayoyin kuma kamar akwai aya da ta zo a cikin suratul anfal da wata take cikin suratul tauba to ya za a hada su a fahimce su shin kawai mannu din nan a saki kafiri ya tafi ko a yi mai wancan haka ake ko ko wannan aya wata tana shafe wata ne shi ne ibn kasir ya tattaro ya faɗi maganganun malamai a kai an gane da kyau ya ce ita dai wannan ayar zahirinta ta sauka ne ba da waƙa ci badar aya nan da muka karanta ce yanzu ta cikin suratu muhammad tunda sura ce madaniya ai an gane da kyau ta sauka bayan yakin badar fa inna allaha subhanahu wa ta'ala atabul mu'minina ala al min al-asara yau idin wanda a ranar Allah kamar ya zargi mumine akan yawaita sakin wato fursunoni wanda za a ce su kawo wani abu a wannan ranar abin da suke kamar an nuna ba su daidai ba liyakhudhu minhum alfida wa taqtil min alqatl dan su karbi wani fansa ko kuma su sassauta musu wajen kisa a ranar abin ne inda Allah ke cewa ma kana linabiyin an yakuna lahu al-asra bai dace ba ga annabi ya zama yana da wasu wanda zai kama a matsayin mai bayi fursunoni bai kamata bai haka hatta yuskhina fil ard har sai ya kai matuƙa wajen kisa a ban ƙasa al shi shine kashe kafiri kisan gilla kisa a fagen yaƙi inda yake neman dama ya kashe musulmi shi ma a kashe shi a lokacin ba tare da sassauta masa ba to bai kamata ba a fagen yaƙin da kafirai suka da a sulhu suka iya da su bi abin da ake so suka yadda sai an gwabza an yaƙin to in aka je fagen yaƙi ba a yadda ma annabi farkon farawa ya nemi hansa ba har sai an kai matuƙa wajen kisa turiduna arda duniya shin kuna son rayuwar duniya ne wallahu yuridu akhirah Allah yana son rayuwar lahira ne shine lada kenan kar a saurara masu wallahu azizun hakim Allah mai wato ainihin mabuwayi ne ko mai hikima ne da ya ce ai makafirai haka akwai hikima ciki akwai hikima babba laula kitabu min Allah sabaqa lamassakum bima akhastum azabun azim ba dan wato ainihin rahama ta ubangiji ba da ta riga ta rigaya akan ku da ainihin azaba ta shafe ku mai girma kamar ana nuna abin da aka so a yi da farko farko ba daidai bane an gane da kyau to haka nan kuma sai malamai suka ce wato wasu sashin malamai ɗin haka kamar wannan aya da muka karanta yanzu cewa daga ƙarshen an yi kisa kuma a nemi fansa kowa ne ne ta zo ne bayan wannan aya ta suratu tauba da muka karanta kun gane wa qala al-akharuna wa humul aktharun mafi yawan malaman tafsiri suka ce laysa bi mansukha ayan nan wato wannan aya da muka ji da muka karanta yanzu kamar ta shafe waccan kun gane sai wasu malaman suka ce a wannan aya ba mansuha ba ce tana nan hukuncin tana nan abinda kawai yake akwai shine shugaba yake da zaɓi sadda duk abubuwan suka jero da kisa da bada fansa da kuma kamu a matsayin fursuna da afuwa to waɗannan shugaba ne zai kalle su wane ne yake da maslaha a ciki kun gane da kyau shi ne wasu malaman suka ce aya tana nan ba mansuka ba ce wasu malaman suka ce wato innamal imamu mukhayyarun bainal manni alal asiri wa mufadatihi wa mufadatihi fakat shugaba ne yake da zaɓi ga wanda aka kama a matsayin fursunan yaki ko in ya ga ya dace ya sakai in sakin akwai maslaha in ya ga dama kuma ya sa ma a kashe shi in ya ga dama ya ba shi fansa wannan duk shugaba ne yake da wannan dama shi zai duba ya ga ya ya dace an gane da kyau amma wasu ka ce wala ya juzu lahu qatluhu inda har an kama shi a fursuna bai kamata a kashe shi ba sai dai ko a ba shi fansa ko ya fanshi kanshi ko kuma a bar shi a matsayin bawa an gane da kyau ko kuma a sake shi kila sakin da gaba ya tunani ya dawo ya jawo ya zama sababin sa musulunci sai wasu cikin malaman tasiri suka ce a abal. wato lahu an yaqtulahu in sha'a ya sami dama ya kashe shi fursunan da aka kama na yaki wannan ta faru annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa an kashe a bin al-haris wani kasurgumin kafiri ne ya riƙa musulunci wato ainihin irin kanan tsaye to da aka sami dama aka kama shi a badar a fursuna ne amma duk da haka ne ya ce a kashe shi ba bashi ba kun gane da kyau wa uqbatu bin abi mu'ai min usara badri waɗannan biyu annabi an kama su yace su ka wannan sai an kashe su ashe kenan ko an kama shugaba yana da dama in ya ga wasu 'yan ta'adda ne sun ma musulunci ta'addanci sun yi ɓarna, ko an kama su ba za a basu ba yana da dama ya ce wane da wane a kashe su kun gane da kyau kamar yadda muka ji ana wa qala sumamatu bin usal haka nan kuma dangane da abin da ake cewa ma din shi ma yana nan kafirin ne shi kuma a ce je ka kawai kamar yadda ya faru ga wannan sahabi mai suna sumama bin usal shi ne ainihin lokacin da aka kamo shi aka zo aka ɗaure shi irin kirkiyar fila ta masallacin manzo sallallahu irin wannan da aka ɗaure shi lokacin da aka ɗaure shi wato sai annabi in ya fito sallar asuba sai ya biya sai ya ganshi ya mai magana ce ya su mama ma inda ka ya su mama yaya ne yanzu mai ke tare da kai wato su mama ma'ana ana tallata mai musulunci kinan ko za ka musulunta faƙala sai ya ce in taktul taktul zadami ne yanzu zaɓi na gare ka wato hayau taurin kanna ne kina. kun san aqida ko shirye fa daga Allah take fa ba Allah ne shirye da kafiri ba ba fa ya fi ganewa yace ya rasulullah ni ne yanzu ai zabi na gare ka in ka dan zaka kashe ka kashe domin akwai jini a kai na mana na na kakkashe wasu zadamin akwai jini a kai na da na kakkashe wasu in zaka kashe ni ka kashe ni wa in tamnun tamnun ala shakirin in kuma za ka yi man baiwa ka sake ni shi kenan ka yi mu wanda zai godiya baiwa mana in ka sake ni to zan ce na gode wa in kunta turidul mala fas'al da minhu mashita in kuma dukiya kake so mu masu kuɗi ne duk abin da kake so na fansa da za a sama a saman dukiya za mu baka duk abin da kake so ba maganar wai a zauna a tattauna ana ana ana ciniki ana wai ko nawa ne za a baka a fansata kun gane da kyau wannan abin da yake gaya ma annabi kenan har sai da ake kwana uku a haka kun gane da kyau annabi ya zo ya wuce shi amma annabi zai wuce a sallah ya ji ayoyin alkur'ani suna ratsa shi yana nan a irin wannan yanayi imam shafi'i rahimahullah shi ya kara fa kale yace al imamu mukhayyarun baina qatlihi aw al manni alaihi aw wato ainihin mufadatihi aw istirqaqihi aidan abubuwa hudu kenan shugaba duk sanda aka kamo ko kuma aka tafi yaki aka kamo wani an ko wasu to yana da zaɓin abu ɗayan abubuwa hudu ko a kashe kamar yadda muka ji an kashe su nadir an gane da kuma ci bin abi ko kuma a yi mashi abin da ya kira almanu kamar yadda shi wannan sahabin da aka ɗaure kwana uku annabi na tuntuɓa shi ya me kake gani ya ce ai kana da zaɓi har ƙarshe annabi ya ce a sake shi bayan mai manu ba kenan to ka na biyu kenan da aka sake ya tafi kuma sai gashi ya dawo ya zo ya musulunta kun gane da kyau to biyu kenan annabi ya yi wannan ko kuma mufadacin shine ba da fansa wanda shi ma a yakin badar annabi ya yi haka an kashe mutum wajen saba'in a filin yaƙi an kamo mutum saba'in a saba'in ɗin da aka zo an ba wasu fansa an kuma kama wasu a matsayin bayi sun zo su rika koya ma 'ya'yan sahabbai karatu da rubutu wanda aka ba ban son kuɗi kenan za su kare ana son kuɗi wanda za a aiki musulunci da su a lokacin to kaga kowane ana iya yi shi yasa sai malamai na fiƙi suka ce a nan shugaba ne yake da zaɓi shi kuma zai tsaya ya nemi shawarar masana ilimi cewa a cikin wanda aka kawo dinan a kalle su kaga annabi sai da ya kalli su mama aka yi mai hukunci irin nashi ya kalli su nadir so kuba ake musu hukunci irin nasu aka kalli wasu masu sassautan ra'ayi da sauƙin fitina su dai an jawo su ne an taho yaki da su ko ya ce waɗannan su zo su koya ma 'ya'yanmu karatu mu fa'idanci da su da karatu da rubutu kaga ba za su kawo fitina ga musulmi na ko waɗannan kuma dukiyar gare su kawo ana son to shugaba ne zai kalli haka kinan aya ta zama muhukama wannan aya ta cikin surtu muhammad waccan aya da ita da aya da take cikin surtu tauba inda Allah yake cewa fa salakal ashurul ashhurul hurum faktulul mushrikina na ko haitho jattumuhum idan kuka shuɗa watannin nan masu alfarma su ne watan rajab daban ko sannan guda uku a jere wane nawa ne bada zulhijja almuharram to in kuka wuce su shikenan ku yaƙi kafirai ku yaƙi mushrikai haythu wajadtumuhum duk inda kuka same su kaga kamar magana ku ce su ba ku fansa babu muna fahimta da kyau sai malamai suka ce a'a ayoyin da dukkan su kamai ne a yaƙe su lokacin da ake ga yaƙin shi ne daidai sannan an zo an lallasa su sun ji a jikinsu sun yadda za a yi sulhu a zauna lafiya to shi kenan akwai wanda shugaba zai kalla ya ga me ya dace ya yi wannan shine ƙarin bayanin da ibn kasir yi a nan domin mun kawo shi ne domin mu daɗa fahimtar yadda ayon alƙur'ani suke wani zai karanci ayan nan ya manta da waɗancan da cikin sutul tauba da cikin sutul anfal amma in ka hada su ki daya bisa fahimta ta magabata shine cewa abubuwan nan hudu suna nan an gane da kyau sannan kuma yaƙi yaushe ake yin shi ana yin shi ne lokacin da yin shi ya dace ya sa annabi zaman shi na makka shekara goma sha uku bai yaƙi ba so da yaƙi yana buƙatar wasu abubuwa kafin a yi shi kuma shi yaƙi shine ma mataki na ƙarshe shi mai wa'azi mai isar da musulunci kullum abin da yake so ya sami damar isarwa sanda yake yaƙi sadda aka hana shi amma muddin zai ce Allah ya ce annabi ya ce ga yadda musulunci yake a gane a yi nan kai ka gama naka an gane da kyau annabi yana maka bai da karfin da zai iya yaƙi bai yaƙi ba duk tsokanar da aka yi mashi aka taho kamar yadda za mu ji a sura ta gaba da wannan sura yadda duk al'amari yake a tsare ba na so in gabato mana abin da zai zo nan gaba shi yasa ina so ne mu fahimci abin amma magana yaƙi yadda ake jefa mu musulmi kalmar ta'addanci da kokarin a ce yaƙin ma gaba ɗaya babu shi to kowane ba daidai bane yau ka rushe dan kana musulmi a tsaka a ce ai yaƙi musulmi yaki kar ka ce ai ba yaƙi to wannan ba daidai bane yaƙi yana nan yana cikin abubuwa muhukamai ba a share shi ba hukunce-hukuncensa suna nan amma yaushe za a yi shi shine ya kamata kai ka sani an gane da kyau sannan kuma wanda zai zo ya ce musulmi dan ta'adda ne ai ta jefa mai kalmar ta'addanci shi sa musulmi suka iya shi ma ba daidai bane zalunci ne wannan ka dubi yadda annabi ya rayuwar makka da duk tsokarar da aka yi masa da yadda ya dawo maƙina ya fita da awa aka yi kokari a hana shi ya zo ya shigo makka da nufin umara aka nemi a hana shi aka yi sulhu kaza da kaza sulhu da aka tsara bisa zalunci amma da annabi ya haƙura inda za ka fahimci ba yaƙin ne fa ba an gane da kyau ba a yaƙin ba sai da lokacin yaƙi ne to haka ya kamata matasan musu su fahimta kowane abu da lokacinsa kai dai a matsayinka na musulmi ka ɗabbaka duk abin da Allah ya ce ka ɗabbaka na musulunci iya iyawarka na magana da muka ta imani da aiki na gari sannan kuma ka tsaya kan daidai magana yaƙi kai dai yana nan amma shi za a yi shi wannan ne kuma sai ka tsaya ka ji ayoyi da hadisai da bayanin magabata don mu fahimci abu kada mu je mu auka cikin abin da ba shi ne daidai ba an gane da kyau to wannan ci gaba shine aka ce wa imma mannun wato ainihin wa imma mannan da wa imma fida'an hatta ta taza al a zaraha zalika sai Allah ya ce wancan abu da aka ce a yi na tsari yadda za a yi makafirai ba fa zalunta su aka yi ba walau ya sha Allahu lan tasara minhum da Allah ya so sai ku wato ku ci nasara a kansu abinda ake nufi a nan wurin wato tsari ne na ubangiji yau yadda duniyar nan take tafiya ba wani abu ce sabuwa ba ku dubi yadda ake yaƙa musulmi a duk duniya ta musulmi a ko ina musulmi ake ya musulmi na gari to wannan tsarin shine nan ake gaya mana haka fa Allah ya so ya zama ana hakan walau ya sha'ullahu lan tasara minhum bighairi qital Allah ya so kawai sai ku ta cin nasara sai da kuka tafi wa'azi ba za a ce kudancin Najeriya wasu kabilu sun kafe kan kafirci sun ki musulunta ba ba ruwan su duwazin da za a yi masu kudancin Sudan ka tafi haka kudancin Kamaru haka ne nan in ka tafi su gane, in ka tafi sunan Benin arewacin waɗannan ƙasashe na afirka su kuma suna musulunci to wa ya tsara wannan allah ne ya tsara haka wasu su yi kafirci wasu su yi musulunci ku ta kokari a musulunci ku kuma ku a ta kokari sai ma hana ku musulunci to da allah ya so sai ku ci nasara duk inda kuka tafi ku yawa je kawai a yadda shi kenan duk ku zama abu ɗaya duk ku musulmi amma haka allah ya so bai so ba shi yasa ya ce da ya so da sai haka walakin Amara kun bihi Allah ya umarce ku ne da ku yaƙi lokacin da ya kama yi shi wa ba'dakum bi ba'd domin sashin ku wato jarabci sashin ku da sashi akwai jarabta ko babu haka ne kuma haka ba wato jarabci sashi daga cikin ku da sashi wato ainihin filkitali faisiru min wato faisiru man qutila minkum ila aljanna wanda aka kashe daga cikin ku ya tafi aljanna wa wato sannan kuma wa minhum ila nar wanda aka kashe cikin su shi kuma ya tafi wuta ai nan yaƙi da aka sashi akwai zikimomi dan kare addini dan kare musulmi sanda ya zama tilas aka yi to ba abin damuwa bane Allah ya sa ai dan ya jarabce ku wanda aka kashe ku za ku tafi aljanna su kuma su tafi wuta tare da kafircin su an gane da kyau ina akwai hikima wallazina qutilu fi sabilillah waɗanda aka kashe wajen ɗaukaka addinin Allah duk da aka ce fi sabilillah a hanya Allah ta kamata ku lura da wannan da kyau akwai kisan da ake ba fi sabilillah ba akwai wanda ake a wasu hanyoyin na daban sai ya zama fi sabilillah waɗanda aka kashe su fi sabilillahi an gane da kyau sai Allah ya ce mai wato ainihin falan yudilla a amalahum ba zai tozartar da ayyukansu ba ba zai ɓata ayyukansu ba a wata ƙira'ar sai Allah ya ce na qatalu fi sabilillah wadannan suka yaƙi ismul fa'il ko wanda suka yaƙi wajen ɗaukaka addinin Allah to Allah ba zai tozarta da yake ba ku dubi da Qur'ani yake da waccan ƙira'a da waccan ka hada sun bada ne ko ina wallan zina qutilu aka kashe su Allah ba zai tuzartar da wallazina qatalu suka yaki ba kashe su ba amma sun yaki dan addinin Allah ya daukaka su ma yake sa Allah ba zai tuzartar da shi ba kuna ganewa yasa sura tana bayani akan falalar jihadi akan falalar yaki akan falalar ta ƙoƙarin kare addinin Allah Allah ya ce sai hadihim Allah zai shiryar da su hanyar nan madaidaiciya fi duniya don anan rayuwar duniya wal akhirah da kuma gobe lahira ila ma yanfa'uhum zuwa ga abin da zai amfane su Allah zai shiryar da su zuwa ga musulunci dan shine daidai shine shiriya kuma za su sami rayuwar su cikin natsuwa babu damuwa babu tashin hankali a nan duniya domin abin da ji yake faruwa su a wurin su ba wani abu ne da ke tashin hankali ba a gane da kyau wanne kana karanta tarihin musulunci ka dubi manzo sallallahu alaihi wasallam annabin Allah ne manzo ne a dan gatan Allah ɗan Allah amma in ka karanto tarihin sa mai daga mu da ita to yau musulmi da zaka kwana a gidanka ka ci ka sha ka fita kai sallar kama ka ta sa hijabi ta sani niqabi ka je duk kwana hana kin za Najeriya haka yau kana da damar yin addinin ka kenan kai sallah yadda take ba mai cewa ka bar gemun ka ba mai cewa ka shayi ka daga wannan ka ba mai cewa sai ka saki ka taka to kada kike cikin wannan ni'ima ba sai kai ta musuluncin ka ba ka tafi da awa ka shiga dajin bulgori ka kira fulani nan ba mai hana ka kiristocin nan ka kira su ko akwai ko akwai doka da ta hana wa'azi ne shi kaga akwai dama ta kai kai a karan kanka sannan kuma ka fita ka kira wasu ashe kaga ta da tarzoma ba na musulmi bane ta da hayaniya da abin da zai kare shi zaman lafiya a jefa ma musulmi suke kare shi zaman lafiya ba daidai bane ya kamata a ɗau izina a gane shi musulmi na gari kullum so yake ya sami dama yadda zai bauta ma Allah cikin kwanci hankali ya sami dama yadda zai sa wani ya kira shi shi ma zo bauta ma Allah yadda ya dace ya sami riba ta da'awa ta da hankali ba na nashi bane shi yasa jefa ma musulmi kalmar ta'addanci kullum wannan kalma bata dace ba musulmi yan ta'addani musulmi musulunci da takobi ya kahu musulunci kaza kaza ka je ka karanta tarihin musulunci ba haka yake ba domin da haka yake ba za ka ji waɗannan bayanan ba za mu je ka ji labarin sulhu hudaybiya ka je da aka yi shi ka san al'amarin duk ba haka yake ba dan uwa saboda haka a wannan aya sai bayan Allah ya nuna ga yadda za a yi masu Allah zai shirye da su waslihu balahum ya gyara halin su a nan duniya wato ainihin liman lam yuqtal ga wanda ba kashe su ba sannan wa adraju fi man qutilu tarliban wato anan sai aka faɗi wato ainihin wannan ma aka kashe su ma dai an shigar da su dai saboda su ne galibi har ma wanda aka ji yaki aka ɗauka na eh, addinin Allah da su ko ba kai su ba su ma sun shiga ciki nan Allah ya ce wa yudkhiluhumul jannata kuma za a shigar da su cikin aljanna arrafaha lahum wacce ainihin aka sanar da su ita ai bayyana halahum wacce aka yi musu bayaninta ta yahtaduna ila masakinihim minha wa bi za su shige su gane duk gidajensu wanda za su zauna a ciki wa azwajahum da macekunsu da za su zauna da suna janna wa khadamahum da ma masu masu hidima min ghairi istidlalin ba sai an je ana ta fama nuna masu ba ka je hotel sai an kai ka ɗakin an baka nan ɗaki an wai a'a haka za su sani kamar yadda hadisin bukhari ya zo da wannan hadisin abi sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa yakhlasu al-mu'minuna minan nari wa yubasuna ala qantaratin wa tubainu jannati wal nar gobe kiyama bayan an gama hisabi kowa an saka kama kowa kowa ya ga aikin shi da mizanin shi da abin da yayi an gama an wuce da muminai daga wutar nan da za a gicciye sara'i a kanta ko wa in minkum illa wariduha a cikin ku ba wanda ba zai bi ta kan wannan wutar ba ko kowa sai ya bi to sun bi sun tsallake wannan kankara in wannan gadar da za a gicciya kaifin gadan ya fi kaifin reza sirantakar ta ya fi takar gashi amma ta kan wannan gadar kowa zai biya wuce to muminai suka gama tsallakiya da wanda za su wuce kamar kyafta ido wasu kamar gudun doki wasu kamar gudu da kafa wasu da jan ciki wasu waye haka dai wasu kuma nan za su rifza ciki ba za su iya wucewa ba saboda ayyukan su na sako da tafargazar su da ciwaciwar da suke ce a nan duniya to wanda suka gama wucewa ne a wannan hadisin bukhari hadisin hadisin kuduri annabi ke ba mu labari muminai idan aka wuce da su wannan wuta din fayuba suna ala kankarakin bainal jannati wannan sai a sake tsare su a wata gada kuma mai faɗi tsakanin aljanna da inda suka wuto din sai a tattara mu'mina yan aljanna kenan ana kuna ganewa ka tattara su hatta idza huzibu wa nuqu uzina lahum fi dukhulil janna anan sai a sake masu kuma wani dan kware kwaren hisabi domin isu isu ne ko duk sun samu sun shallako ga aljanna can ana hange to amma ku tsaya ba za ku shiga ba saboda su ake kun kun shiga kada wannan rika hararan wannan wannan rika dan ganin kyashin wannan sai a cire duk wani gilli da ke cikin zikatan ku ku da ya taɓa ɗarsuwa wane na ɗan jin haushin wani kila ya ɗan taɓa cinye mai ɗan kuɗi kila ya taɓa wane ne da wani abu ya ɗan taɓa haɗa su tsakanin gida da gida tsaka duk sai a tattara su kuma sai a sake musu wani ɗan sabon kware-kwaren hisabi a tsarkake su a duk ba wani mai jin haushin kowa dan ba za a shiga aljanna ba da wani kwarzani wannan kwarzanin shi kan shi kai kasan damuwa ce da wani da ya dan cuce ka nan sai ka ji damuwa cikin zuciyarka wancan ya wani ma har abin ya tare sai a ce kuma jin ya hau ko ba haka wani duniya to yaushe za ka shiga aljanna kuma a ce wani abu zai taba ma zuciya wani ɓaci rai kai ɓaci ashe ba daɗin kina to aka gama masu wannan hisabin an tsarkake su ga baki ɗayansu uzina lahum fi dukhulil janna sai a masu izini ta to ku tafi ku shiga aljanna fa wallazi nafsu muhammadin bi yadi annabi ya yace na rantsa da wannan ran muhammadu ke hannunsa la ahaduhum uhudiya wato la ahaduhum uhudiya bi manzilihi fil jannati min manzilihi alladhi kana fid dunya annabi yace wallahi kowane ɗaya daga cikinsu ya fi sanin mazauninsa na gidan aljanna fiye da mazauninsa na nan gida kana kundila gidan kana gyaɗi-gyaɗi ai ina jin ba jan gora zaka kai kanka ko kana hotoro kana na'ibawa kana da inda kake ka komai dare ka sauka cikin duhu ka san kwanan da zaka bi ka shi gidanka to annabi ya rantsa ce wallahi dan aljanna ya fi sanin gidansa na aljanna fiye da gidansa na duniya ba sai an zauna ana ta ana nuna shi ma kai shi wannan nuna mashi binan binan duk bata mashi ai ashe ashe ba ni kenan an sanar da shi to wannan kalmar wannan hadisin ibn kasir da sauran da suka fassara ya fassara maka waccan ayar yanzu yanzu ma'anar ta fito kun gane daidai inda aka gaya mana ga yadda suke za a shigar da su aljanna an gane da kyau na aka cewa to ainihin waɗanda suke za a shigar da su aljannan nan ya za a yi masu za a shigar da su aljannan nan ce da suka santa kun gane a ko a rafa halafin wacce aka sanar da su wasu malaman suna suka ce kalmar arab ina da ma'ana biyu akwai arrafa daga wato a tare sani wasu ka ce daga wato araf ne shine kanshi a wato za a shigar da su aljannan nan da aka kansa sa musu ita aka amsa sa musu ita tana ƙamshi domin a cikin aljanna babu bashi bashi babu wari wari babu wani abu hamami hamami duk abin da ke cikin aljanna ƙanshi ne haka hadisai suka zo da su wannan an gane da kyau to haka wasu malamu suka fassara da wannan da wancan duka in ka ɗauka duk abin da ake so a maka wanda suke nan wa yudkhiluhumul jannata arrafaha lahum ana so a nuna maka yan aljanna fa inda za su dosa ai an gane da kyau to ayar gaba za ta shiga lokacin to bismillah يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم نعم Allah madaukaki ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda suka yi imani Ibn Abbas kullum yake cewa duk da ka ji wannan ko ka saurara umarni ne za a ba sannan an ware ba sha ka ya ayyuhan nas ba wannan kowa da kowa kenan da kafiri da mumini da jai'i amma nan mumine kada yake magana da su ya ayyuhan ladina amanu ya kuwa da suka imani in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum in kun taimaki addinin Allah in tansurullaha in kun taimaki Allah ma'ana zaka taimaki Allah me zaka yi mashi in kun taimaki addinin Allah an gane da kyau in tansurullaha yansurukum in din shar'iyya ce in kun taimaki addinin Allah sai Allah ya taimake ku an gane da kyau a wannan aya abin da aka nuna mana kenan a taimakon addinin Allah yana tare da taimakon Allah taimakon Allah yana tare da taimakon addinin Allah in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum in kun taimaki addinin Allah sai Allah ya taimake ku kuma ya tabbatar da digadiganku wallazina kafaru fa asallahu waɗannan da suka kafirta ku dube da sura nan take tantancewa ƴan uwa allazina kafaru allazina amanu allazina kafaru sai ma wajen ce wai kowane allazi wa ya gaya maka bayan ga allazi da kuma nashi kafaru din kaga magana a ka duba sai aka ce kafa kafaru fa asal lahum waɗannan su kafirta fa asal lahum halaka ta tabbata a kansu. shi ne a dunkule kayan mata isa anan wa a amalahum kuma ayyukansu sun ɓaci sun lalace sun halaka sai eh, su ma sai aka ce zalika wancan abu da aka yi ma bayani ya wuce su mumine da suka taimaki a ginin Allah Allah zai taimake su zai tabbatar da su hakan da aka yi masu da su kuma kafirai da suka halaka su kuma aikinsu su ma dukan an yi haka ne zalika ku dubi qur'ani da Allah ana kama akka da abin da ga ma hakan yake fa zalika kuna ganewa wato Allah ya yi haka ne saboda me bi annahum karihu ma anzalallah amma kafirai abinda aka yi masu nan na halaka da za su shiga da wuta da azaba da tabewa domin mai kare huma an zalallah sun ƙi sun ƙyamaci abin da Allah ya saukar da ahbada sau da haka sai Allah ya rusa aikinsu Fa'ayin nan su ma da muka karanto guda biyu ku duba yadda ake tantancewa shi yasa qur'ani yan uwa sai dai in ba ka son gaskiya inda za a yi wa'azi da ƙur'ani ba magana a kama sunan wani a kama sunan wanci sai dai a yi maka bayanin sifofi kawai kai kuma sai ka tsaya tsanka na tsika ga kai na kake da kai a wani layin kake layin kafirai layin munafukai layin muminai layin fasikai layin duk sai ka ji na tantancewa to ba wani zaka ba mai wa'azi zaka ji haushi ba ba shi za ka ce kaji sun ce wa mutane kafirai wa aka kafirta ƙura'ani ne ke ta bayani kaji sun ce a yaƙi mu muka ce Allah ne ce a yaƙi kafirai ko ba haka bane to kaga a wannan ayar abin da aka ƙara nuna mana kenan yadda wato sifa shine na ce sun bayyana ta'ala annal matsuba minal mu'minina al-imana wa tibal awamira wato amma nasar fa ta'ala wato Allah ya yi madaukake mana bayani cewa abinda fa ake nema a hannun muminai na farko shine imani sannan da bin wato wato wacce bayil awamir da bin awamir abinda aka ce kayi kayi sannan kuma ka sani amman nasru nasara tana hannun Allah yau da ka kira mutane ba wayanka bane da zaki mure ka da dabara ka zai sa su gani a shirya tuna annu ala kai dai zaka nuna hanya ne an gane da kyau an nasru min Allah haka nan ku dai ku yi abin da Allah yake so ku sami nasara kuma tana hannun shi amma kuka ki awamir abin da yake ku kuna tawaye to kuma sai ku ga abin da ba ku so shi yasa malin yace wato nasara ita kuma tana hannun Allah sai Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha bi tibai awamiri in kun bi in kun taimaki addinin Allah ta hanyar bin umarninsa awamir suna da yawa yin sallah azumi zakka aikin haji, sadar da zumunta kyautata makwabtaka haƙoƙi sauke su tsakanin suna tsaksi suna cikin awamir kiyaye tauhidi kiyaye duk nisantar shirka nisantar bid'a suna cikin mai wasu bi na wahikikin abinda Allah da manzo suka hana ka zama ka nisance shi waɗannan sai aka ce duk wanda ya sun zai sami mai yansu hukumu ala a ada'ikum sai Allah ya taimake ku akan makiyau kaga ashe wasu sukan ce abuwa sun rikice an rikice an gane an kasa gane bakin zara abubuwa sun rikice waya za a sami gyara ya za a sami ga ka'ida in tansurullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum in kun taimaki addinin Allah ta hanyar bin umarninsa ku dawo ku kalli surar rayuwar musulmi yau ta duniya mana ba ta Najeriya kadai ba me yasa musulmi za su ta gama da kalubale ba ka kamo kana kama kanat channel channel na kasashen laraba ne ka ga taka wata tashar 24 hours iskanci kawai ke na raye da kaɗa kaɗan banza su ma yan Najeriya sun fara zuwa Sudan su fara ko raye raye na bushe bushen nan da abin wai wai tsammanin su tun daga Sudan ne ai su kamar daidai ne wa gaya maka da sudan da najeriya da saudiya da ko ina kaɗa kaɗan banza kaɗa kaɗan banza ne bushe bushen banza bushe bushen banza ne wa waƙen banza wa waƙen banza ne ko da hausa aka yi ko da indiyanci ko da cananci ko da najiranci kuma da wuce ɗaya aka yi shi ko da larabci ne waƙe-waƙen banza to mutane sun kasa fahimta wannan al'ummar musulmi sun lalace su tsaya su taimaki addinin Allah su riƙe Allah su riƙe manzansa su tsaya su yi musulunci yadda yake yaya muke ta fama in matashi ta cikin matasa ya fara gane sunna sai ga matasan sun tsane shi izgilanci eh eh ko gayu za mana wazi ya ustaz tsibin ruwa kenan abin da yake din na abu ne da za a taimaka mashi a yi mashi murna Allah ya tsamo shi daga hanya ta halaka da za a gan shi wurin iskanci ba mai mashi abin da iskanci wannan hali da musulmi suke rayuwa kenan ta'addanci banna ta ko ina dan me yasa abin da rai bai so ba za a gan shi ba sai mun gyara sai an daina nan aka ce namiji na ta ya daina ɗaukan mace wacce ba mace shi ba tana taɓa jikinsa haramun ne ba daidai ba ne aka ce ai neman abinci ake neman abinci muke soyayya sai ka fita ka neman abincin abin dokar Allah abin da Allah ya ce sai kaga Allah ya kawo ta dokar da dole ka bi ta wannan masifa ce yasa kullum bahaushe ke ce an kaki sharan masallaci Ku ƴan uwa mu ja mu bi Allah in tansurullaha yansurkum kalma wa yusabbit aqdamakum sai Allah ya tabbatar da digadigan ku wato ainihin yusi wato ainihin yusabbitukum fil wato fil mutarak da yanayi zai hada karan bacca da su abokan gaban sai Allah ya tabbatar da digadigan ku ba za ku ji tsoro ba kuma za ku ci nasara dan zai taimake ku ba zai kwaye muku baya ba amma ina suna gaza kuna yi suna tsafi kuna yi canfe canfe suna yi kuna yi zina suna yi kuna yi giya suna sha ana sha duk kaya Allah zai taimake mu kaya hmm? duk wani banna da ka sani duniya kawai ake so ta kowace ran hanya ba a yadda da halar da haram a tantance su ba shi yasa sai an kula da wannan in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum bayan sai aka ce walladhina kafaru su kuma waɗansu kafirta fata asan lahu ai fata isu ta asan sun halaka halaka kamar yadda nan ibn kasir ya kawo na hadisi ingantaccen hadisi ta isa abdul dinar ko ta isa wanta kasa bai za shi ka falanta kasha ne wa sai aka faɗo mai irin wannan ɗabi'un a cikin hadisi ingantaccen hadisi ne da aka kawo shi wato ainihin da ake so a nuna mana wato halayen mutane yadda suke lokacin da duk ɗan adam ya bar Allah ya bar manzo ya ki bauta ma Allah to sai ya ci bauta ma wani abu daban sai ya rika bauta ma son zuciyarsa ko daga ciki shine zai rika bauta ma mai duniyar nan da yasa abdul dinar da yasa abdul dirham da yasa abdul qatifa bawan kuɗi zinari da azurfa bawan dala da naira ya halaka Shi ne kalmar ta isa ake amfani da ita ake da ta asallahu ya halaka ya taɗi haka ce ta isa abu khatifa ko katifa katifa ita ce muke ce katifa wato bawan neman taushi kenan Gadon shi taushi shimfiɗar shi taushi ina ne taushi ko ina mota taushi amma ba ta hanyar halar ba ta hanya halawa ya ce karka ji daɗi ba ce karka sami taushi a ta hanya haram ta ko ina shi sai ya ji daɗi kawai waɗannan sai annabi ya ce dukkan sa san taɓi kuma ko da ƙaya za ta tsire su karkai masu addu'a ta Allah ya cire masu ka ce Allah ya ƙara masu wannan hadisi in ka kalle shi idan mutane sun zama bayan duniya da wanda suke bauta mata ta hanyar neman ta ko ta ina annabi ya musu mummunan addu'a ya ce idan kaya ta tsiri irin su karka ce masu Allah kiyaye ka ce Allah ya ƙara to shine daidai da yau yadda mutane suka saki Allah suka saki manzo suka saki hanyar Allah suka saki Qur'ani duniya kawai abinda suke dandana hadisin annabi nan fa yana nan domin duk wanda yake tsafe-tsafen da yake in ka ɗaga shi ba za ka ce yana yi ne da neman lahira ba wanda yake canfe-canfen da yake yi neman mulki neman kuɗi neman waye ba za ka ce na ne da neman aljanna ba shi yake dan me duniya kadai to irin masu wannan annabi ce ta isa sun tadi sun halaka to irin su ne fa anan sai aka ce ainihin waɗannan da suka kafirta wallazi na kafaru fa ta'asallahu ai fa ta ta'asan su ma kai amfani da masdari da Allah muku girman abin wa dakhalat fa tashbihan lil mubtadi kenan da aka ce ta asal wato ainihin ma'anar kamar ka ce ta isa kenan wato ainihin wahiya du'a'un bi sharri an masu addu'a ne ta sharri yuqalu ta'asan li fulanin ay alzamahu Allahu halakan kada ka ce ma mutum ta'asan li fulan kana cewa Allah ya lizimta masa halaka Allah ya tsare mu to aka ake musu wannan mummunan addu'a amma yau sai aka ce wai kalmar kafirin ma ka daina faɗi sai dai ka ce musulmi da wanda ba musulmi ba musulmi da wanda wai wai wai wai gyara sunan kake a wai kai ka ce kafiri din to kamar wai ka ci mutuncin shi kenan to me ne nan wai shi Allah ya kira shi kafiri ya zo ya yarda da Qur'ani ya yarda da manzo ya imani da musulunci to me sunan shi kai a wurinka amma yau duk yan jaridin duniya in kai sai dai ka ji ce musulmi da wanda ba musulmi ba wannan da hausa kenan da da larabcin kana so haka zaka ji al muslimu ghairul muslimi haka wai sai an gyara kalmar kalmar dai ce ba za a faɗe ta ba ko mun qur'ani muke karantawa haka Allah ya kira su kuma haka zamu kira su a wannan sunan nasu na kafircin saboda haka su ake ma wannan addu'a alzamahumullahu halakan Allah ya lizimta musu halaka wa khaybatan minhum da wato taɗewa wa adalla a'malahum adahun ala ta'sum haka nan kuma wato bata dai ta tabbata gare su zalika ay at-ta'as wal idla wancan har wa yau dai taɗewa da halaka da bata da aka jingina makafirai an masa haka ne bi annahum karihu ma anzalallah domin me suna kyamar abinda Allah ya saukar min alqur'anil mujtamali ala takalifi na qur'ani da ya tattara dukkan abubuwa na shari'o'i da wanda aka kallafa ma bai karihu ma anzalallah to yanzu kafirin da ke kyama abin Allah ya saukar qur'ani ko sun yarda da qur'ani kiristocin Najeriya sun yarda da shi to tun da basu da bane meye ne suna kyamar wannan ayar hadda su kinan suke magana ba kafiran maka kaɗai suke magana a su ba zalika bi annahum karihu ma anzala Allah kiristocin Najeriya da kafiran Najeriya suna kyama abin da Allah sauka ma manzo dan ba su da shi ba da su ake magana da na Makka da na ina ne da na ko ina duk ɗaya ne saboda haka kai bai kamata ka canza Qur'ani ba ka fassara shi da wata fassara ta daban so sai aka ce fa ha bada amalahum aikin su su kuma ya rushe ya lalace tun da suna kyama malaman tasiri suka zo da dai kare haɗin nan suka ce yan uwa ƙin duk wani abu na musulunci kafirci domin shi karara sai da aka ware shi bayan faɗi su kafiran sai aka ce dalilin da yasa bi annal ladina ko karihu ma anzal domin suna kyamar abin da Allah ya saukar yau kai abin da Allah ya saukar na shari'a shi ko abin da manzo ya faɗi na abin da ya ce ne sunan sa kai kana kyamar shi masu yin shi kane musu izgilanci kana kyamar su ba ka son su malamai suka ce na kawa ga kafirci yasa shehu usman cikin littafin shi nurul alba nurul alba yake cewa idan ka ga mace ta yi hijabi ta lulluɓe cikinta ta wuce ta ce ka ganta munafuka banza ce kai kafiri ne kai domin ba ka faɗa mata munafunci ba sai da ta siffanta da siffar da Allah ya ce ta siffanta ya ce ta rufe jikinta ta rufe kai kuma ka siffanta mata ka kaga mata munafuka dan me ya ce ka kafirta in ka ga Al-Qur'ani wurin najasa ba ka ɗauke ba ka wuce ya ce ka kafirta saboda me kana abinda abinda ya kamata wato ainihin kaso ne ba ka so to yau abin da Allah ke so kai kana tsaki kana kyama wai musulmi kaza kaza ko mai ta jingina mu musulmi ba daidai ba ne wannan ina ga saboda yanayin lokaci na gana ɗan kallon agogo sai mu tsaya nan abin muka karanta daidai Allah ya mana tare ya alada abin da ne kuskure Allah ya gafarta mu Allah ya ba mu abin wato albarka da ke cikin alkur'ani kuma ya ba mu dukkan alkhairan da ke cikin sa haka nan wannan wata abin da ya kunsa na alkhairi tun farkonsa sa yau din da muka fara duka Allah ka ba mu kada mu misin din komai daga cikin abinda ina ga sai dai yanayi saboda a bar kowa da dai an ci an daga doka ko yanzu kowa zai kai gida a cikin natsuwa da abin nan ina ganin tambayoyi ba su wuce ɗaya biyu uku saboda yanayin lokaci ga hannun tambayoyi akwai da matarsa suka bi Allah suka ji tsoron Allah suka bi Allah har suka sami shiga aljanna malam to amma matar ta fi mijin takawa da tsoron Allah da kuma aiki tukuru malam zai kasance gidan mijin da matar ɗaya ne ah, alhamdulillah wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam to kamar da muka ji cewa don namijin da ya aikin shiga aljanna ya sami shiga aljanna da matansa suka shiga to matarsa ita ce za ta zama shugaba na matan aljanna nasu da za a bashi matarsa ce cikin abinda za a kara mai na jin daɗi haɗa su da matashi to wannan abin da shi ya hararo cewa ta fi shi ta kawa ta fi shi abin nan Na ta gidan zai fi nashi Allah shi ne masani shi za a ɗaga ya tarar da natin da ya fi don nata ya fi nashin a tsara mai wata daraja ko ko ita ce za a dawo da ita ƙasa Allah shi ne masani ban da tabbas amma iya abin da nake harara na shi ita rahamar ubangiji kullum ƙara sama take da bawa da darajarsa shi yasa ƴaƴan mutum ma da suka yi aiki nagari suka sami shiga aljanna da nasi na qur'ani aka ce za a hada su da shi hum bin ko eh zurriyatahum za a dauke su ko aikin su bai kai irin na uban ba amma dai sun sun yi nagarin sun sami aljanna za a ruskar da su zuwa gare shi dan ya a kara musu jin daɗi kaga su aka daga suka tarar da shi to nan ma in na can yafi shi zai ci arziki a kara daga darajar shi ya kai ga nacin wallahu ala na. mai tambaya take cewa ta kasance tana fama da cuta kuma har ta kai cutar sai an fitar da ita zuwa kasar waje kuma karfin mijinta ya kare ranar sai ta je asibiti suna ganawa da likita akan wannan matsala malam to sai wani likita ya tattaunawa sai ya ce zai taimaka mata ta tambayi mijinta in ya yarda zai fitar da ita wajen kuma ya mata magani shi ne mara take neman fatawa hakan ya halatta eh na mijin dai a wannan ai abin taimako ne ko shi ya ji zai taimaka kuma har ya ce ta tambayi mijinta kaga shi wannan likita ya san shari'a kenan saboda haka miji sai ya je sami likita a tattauna a kai da za a taimaka a kai ta inda ake sa ran za ta iya samun magani babu laifi a wannan eh ha ai kirista eh shi kirista ne to ko maimaita tambayar ka yi ban gane tambayar ba kenan wannan ta ce suna tattaunawa da likita to sai wani kirista ya ji maganar da suke tattaunawa shi ne ya ce tattaunci mijinta idan ya yarda zai fitar da ita zuwa wajen ai mata magani hmm. na'am ai tun da za a tuntubi miji neman magani ya halatta ko wurin musulmi ko wurin wanda ba musulmi ba yadda ake faɗin kinan ko tasirin magana yan jarida tana nema ce tasiri a kan mutum ya halatta a nemi magani irin na tajriba har a hannun kafi shi ya ce zai hanya a je a sama mata magani sai mijin na ce zai gana da wannan kirista din ya ji tsare-tsaren da yadda za a yi idan ba halaka a ciki babu abin da bahaushe ke ce garin neman ido a rasa gira garin neman gira a rasa ido to sai ya amince su tafi bisa wannan tsarin neman domin nema mata magani tunda su suna aita zu muka magana taimako ko suna kashe dukiyarsu maƙudai wajen taimaka ma kiwon lafiya kula da dan adam da waye waye duk suna yi amma ba su da lada auren Allah to in ya ga da wannan in ko ya harara ya hango ya ga wata gadar zare ake so a yi ma imanin ta da kila shi ma nashin wani zabarin su ake so a yi da sunan nema mata lafiya sai ya kyale ya ce ya gode baya so ya bi wata hanya Allah ya ba ta lafiya an gane da kyau na'am to addu'a kullum ba ma gajiya da neman ta da wanda mu da ake cewa mu taimaka mu addu'a da wanda suke neman addu'a dukkan mu masu roƙo ne wurin Allah shine mai bayarwa shine mai hanawa shi ya san bukata ta ya san ta ka ya san ta waccan ya san ta waɗancan to shi za gaba ɗaya za mu roƙa ni tawassuli da kyawawan ayyukan mu da sunayensa kyawawa da sifofinsa maɗaukaka Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ya sare mana duk abin da ke damun mu ya zama mana wahala da kunci Allah ya yi mana abin da muke so na alkhairi duniya da lahira Allah ka bamu wanda ba ma so Allah ka kawo mana da shi yanayi da muke ciki na wani irin rayuwa Allah ka fi mu sani in laifin mu ne Allah ka ba mu ikon gyarawa kada Allah ka kama mu da laifukan mu da na wawayen mu Allah ka mana afuwa ka gafarta mana ka gyara mana yanayi ka gyara mana matasan mu zukatan su ka shirya mana da su shirya ta addini shirya ta sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam wannan alkhairi da ke cikin watan Allah ka hada mu da shi duk abin da kake bayan ma bayanka na rahama na gafara na jinkai Allah ka saka mu ciki dan uwan mu da suke kwance ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya masu lafiya ka kare su da lafiya wanda suke cikin kunci na rayuwa Allah ka yaye masu Allah ka yaye mana Allah ka yassare mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk